ga kanin labaran da muke tafa da su. Gwamnatin jihar Filato a Najeriya ta buƙaci jama'a da su bada gudummawar jini bayan ibtila'in rugujewar gini a kan ɗalibai. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi game da barkewar cututtuka masu alaƙa da tsananin yunwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Sannan ana ci gaba da neman mutane 60 a wani kogi da suka faɗa bayan mummunan haɗarin mota da ya ritsa da su a Nepal. Tuma Madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. Gwamnatin jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya ta buƙaci tallafin jini daga al'ummar jihar a sakamakon ibtila'in rushewar wata makaranta kan ɗalibai masu rubuta jarabawa. Kawo yanzu dai bayanai sun tabbatar da mutuwar ɗalibai 22 sai wasu kusan 200 da suka jikkata. da yake bayani kwamishinan yaɗa labarai na jihar musa asham ya ce a halin da ake ciki babban asibitin kwararru na jihar na buƙatar agajin jini cikin gaggawa don tallafawa waɗanda ke cikin halin jinya a cikin jawabin na asham wanda ake sanya shi a gidajen rediyo da talabijin na jihar lokaci zuwa lokaci ya ce a yanzu jini shine babban abin da aka fi bukata matukar ba haka ba kuma karin ɗalibai da dama za su iya rasa rayukansu Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗi a game da barkewar cututtukan da ke da alaƙa da tsananin yunwa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A jawabin da hukumar ta fitar ta ce yanzu haka miliyoyin yara ne ke fama da matsananciyar yunwa a sassan ƙasar. Abin da ya samo asali a sakamakon ƙaruwar ta'addanci da rashin tsaro. WHO ta kuma ƙara da cewa ko da rikicin baya-bayan nan tsakanin gwamnati da mayakan M23 da ke ƙara ƙamari. ya tilasta wa jama'a da dama barin muhallansu sannan ya jefa miliyoyi cikin yunwa kasancewarsa a sansanin 'yan gudun hijira da take kwatanta lamarin a matsayin annoba who ta ce baya ga cututtukan da ke da alaka da yunwa akwai yiwuwar cututtuka masu alaka da rashin tsafta ko kuma shan ruwa mara tsafta irin su amai da gudawa kyanda da kuma farankama ka iya barkewa Wannan gargaɗi na zuwa ne bayan da tuni aka sanar da sake ɓullar cutar ƙyandarbiri musamman tsakankanin yara a sassan ƙasar. Tunan kuma bangarorin da ke rikici da juna a Sudan sun hallara a birnin Geneva ƙarƙashin gayyatar da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Don tattaunawa kan yadda za a kare rayukan fararen hula a ci gaba da yakin da suke tafkawa da juna. Ta cikin wata sanarwa da wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar. ya ce bangare daya bai yi halarci zaman farko na jiya da aka fara ba ba tare da bayyana ko kuma fayyace wani bangare ba ne tun a watan afrilun bara ne yaƙi ya barke a tsakanin bangaren gwamnati ƙarƙashin jagorancin abdul fatah al da kuma bangaren dakarun kai agajin gaggawa ƙarƙashin muhammad hamdan daglo a nasa bangaren babban mai taimakawa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a sudan ramtan lamamra ya ce an gayyaci bangarorin da ke rikici da juna ne ka cokan don ceto fararen hula daga hare-harensu. Nan kuma bayanai daga kasar Nepal na cewa masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane fiye da 60 da har yanzu ba a gansu ba a sakamakon haɗarin mota da ya ritsa da su. Rahotanni sun ce motocin bas ɗin cike da mutane ne suka afka cikin makeken kogin Trishli, kuma har yanzu akwai mutane 60 da ba a kai ga gano su ba. Wasu shaidun gani da ido sun ce mutane uku ne kawai suka yi kokarin ceton kansu ta hanyar ninkaya tare da isa gaɓar ruwan kafin masu aikin ceto su halarci wajen. Jami'an 'yan sanda sun ce motocin na tafiya ne kan babbar hanyar da ta sada kudanci da kuma babban birnin kasar lokacin da hadarin ya afku. Tuna dai mahukunta suka aike da jami'an 'yan sanda da kuma sojoji zuwa wajen da lamarin ya faru don aikin ceto. sai dai har kawo yanzu ba a gano mutanen ko kuma motar da ta nutse cikin ruwa da su ba. Gwamnatin Finland ta amince da wata sabuwar doka da ta haramta wa masu neman mafaka samun damar tsallakawa kasar daga Rasha. Finland ɗin ta zargi Rasha da baiwa mutane damar kwarara cikinta da sunan masu neman mafaka ta hanyar baiwa mutane daga kasashen Siriya da Somaliya damar bi ta ƙasarta zargin da tuni Rashan ta musanta. gwamnatin finland ta zargi rasha da ɗaukar wannan mataki a matsayin mayar da martani kan shigar finland ɗin ƙungiyar tsaro ta nato abin da kai tsaye ke nufin tana baiwa ukraine goyon baya a yakin da rasha ke yi da ita kasar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne na amincewa da dokar kuma za ta duba yiwuwar maka rasha a gaban kotu don bibiyar lamarin ƙarƙashin shari'a fiye da mutane masu neman mafaka sama da 1,300 ne suka tsallaka Finland daga Rasha cikin watanni uku. wato cikin watanni uku baya lamarin da ke nuna yadda jama'a ke tururuwar ficewa daga kasar bayanai sun ce mafi yawan mutanen 'yan asalin gabas ta tsakiya ne da kuma nahiyar afirka da suka hadar da afghanistan da iraki sai masar siriya da kuma somaliya. madalla yanzu kuma za mu ji ga shirin.